This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma hawa Sharif ce tare da Zara Ufage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Juma'a takwas ga watan Maris shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokacin za ku je a yayin da ake bikin ranar mata ta duniya a yau Juma'a takwas ga watan na Maris na shekarar 2024 mai takin zuba jari ga mata domin haɓaka ci gaba. Mata da dama na tofa albarkacin bakinsu albarkacin wannan rana. takin wannan shekara kenan na ranar mata ta duniya wato inspire inclusion abin da yake nufi shine a assasa ba kowane bangare mahimman. idan shirin ya shiga makwabciyar najeriya wato niger za a je da al'umma mazauna kan iyakokin najeriya da niger yanzu haka suke kokawa dangane da hana tsallakawa da abinci da hukumomin najeriya suke ci gaba da yi abin da ke mummunan tasiri ga rayukan 'yan najeriya da ke kan iyakar da ma makwabtansu makusanta inda baki daya suka tsinci kansu a cikin wani mawuyacin hali musamman ganin ana gab da soma azumin watan ramadan mai albarka bin ya kai wala haulo wala kautu mutum gida ne komi yawa ne bai da abin da zai ci da gida ne zama na aiki abin muke so a sako mu talaka kayan su tun da dai kuɗi na sun kasa sun kaso su kawo su a sai su a su koma su sayo sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani amma da farko ga zara ufage da labaran duniya Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Juma'a ne shugaban Ukraine Vladimir Zelensky zai isa Istanbul domin tattaunawa da takwaransa na Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan kan yakin da Ukraine take yi da Rasha da kuma zirga-zirga a tekun Bahar al-Aswad. An shirya shugabannin biyu za su gana a fadar Dolmabaci da ke Istanbul tare da yin taron manema labarai da yammacin yau juma'a bisa tsare-tsaren da fadar shugabar turkiya ta wallafa ofishin zelensky ya ce shugabannin za su tattauna a kan shawarar ke na kawo ƙarshen rikicin da kuma tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun bahar al-aswad da kawo ƙarshen matsalar abinci a duniya da kuma sakin fursunonin ukraine da fursunonin siyasa da gwamnatin rasha ke tsare da su turkiya memba ce a kungiyar tsaro ta neto ta yi kokarin wanzar da kyakkyawar alaka da moscow da kiev a tsawon yakin shekaru biyu tare da erdogan a matsayin babban mai shiga tsakani kuma mai yiwuwa a samar da zaman lafiya Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi ga hukumomin Taliban na Afghanistan a yau Juma'a cewa hana ilimi ga mata wani babban kuskure ne da ke ƙara jefa ƙasar cikin matsanancin talauci da mai da ita saniyar ware. shugabar tawagar ta majalisar ɗinkin duniya a afghanistan ta sake yin kira ga gwamnatin taliban masu tsatsauran ra'ayi da ta janye takunkumin yayin da duniya ke bikin ranar mata ta duniya da nuna bukatar saka hannun jari ga mata rosa otumbayeba ta ce abin takaici ne yadda muke ganin abin da ke faruwa a afghanistan wannan wani bala'i ne wanda ke haifar da babban illa ga mata da 'yan mata da kawo cikas ga ɗorewar zaman lafiya da wadata tun bayan kwace mulki a watan agustan shekarar 2021 Ƙungiyar Taliban sun hana 'yan mata shiga makarantar sakandare da sauransu sun iyakance 'yancin mata na zirga-zirga a wajen gida da kuma haramta musu yawancin wuraren aiki na gwamnati da na kamfanoni gami da Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙungiyoyin agaji. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na uku kan yanayin da ƙasa ke ciki a yammacin jiya Alhamis wajen bayyana wani gagarumin mataki na sauƙaƙa kai agajin jin ƙai zuwa Gaza da tura kuɗaɗe ga Ukraine saboda yakin da take yi da Rasha tare da kuma gargaɗin Amurkawa game da barazanar da ke tattare da Donald Trump wanda zai iya kasancewa abokin karawarsa a zaben watan Nuwamba. kamar sauran shugabannin amurka a cikin shekarar karshe ta wa'adin mulkinsu na farko shugaba joe biden ya gabatar da jawabinsa na shekara-shekara tare da wata muhimmiyar manufa wato gamsar da al'ummar amurka cewa ya cancanci ya ƙara wani wa'adin shekaru hudu Biden ya ce a daren yau muna alfahari da cewa yanayin da kasar mai ke ciki mai karfi ne kuma tana kara karfi. Ya taɓo batun damuwarsa ga masu jefa ƙuri'a a kan shekarunsa da lafiyar kwakwalwarsa inda ya mayar da martani ga abokin hamayyarsa tsohon shugaban kasar Donald Trump, dan takarar jam'iyyar Republican da ake kyautata zaton zai kara da shi a zaben watan Nuwamba. A hukumance kasar Sweden ta shiga cikin kungiyar tsaro ta NATO a jiya Alhamis, matakin da jami'ai suka ce ya biyo bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da kawancen ke gudanar da babban atisaye a saman Arctic Circle a matsayin nuna karfi da haɗin kai. ma'aikatan kashe gobara na ukraine sun karaɗe wani katafaren kantin sayar da kayayyaki a birnin nikopol da rasha ta yi wa ruwan wuta kwana guda kafin lokacin mamayar rasha a ukraine ba wai kawai ta ci gaba da haifar da asarar rayuka da dukiyoyi ba ne haka kuma ta yi nasarar karfafa kawancen duniya ya zuwa ranar alhamis sweden ta zama memba ta 32 a kungiyar tsaro ta neto kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya sanar a hukumance prime minister sweden ulf christensen ya yi gargadin cewa yanayin tsaro a turai bai taba kasance a cikin tsanani irin yanzu ba tun yakin duniya na biyu amma kasarsa na iya taimakawa wasu mata masu ƙananan gonaki a zimbabwe sun tara kuɗi domin gina matsugunai ga mata masu ɗauke da juna biyu da ke zaune nesa da asibiti domin ceto rayukan matan da ba sa iya zuwa asibiti a lokacin haihuwa mata a mashaba suna gina matsugunai tare da ba da tallafi ga mata masu dauke da juna biyu waɗanda ke zaune a nesa da asibitin iyaye mata da suka kusa haihuwa suna iya zama a asibitin bamanhende mai tafiyar awa hudu a kudancin harare joyce mafako wadda ke jagorantar shirin ta ce tsarin ya biyo bayan da iyaye mata da yawa suke kasa isa asibiti da wuri kafin su haihu ta ce nisan asibitin yawancin mata suna haihuwa a hanyar su ta zuwa asibiti ne wasu kuma a gida ta ce a lokuta da dama wasu sukan yi sa'a su samu motar da za ta kai su asibitin amma yawan gudun da suke yi yakan haifar da haɗari akan hanyar su ta zuwa don haka suka yanke shawarar kawo ƙarshen wannan matsala ta ta hanyar gina matsugunan. Mufako ta ce shirin yana taimakawa ko bayan da uwa ta haihu takan yi kwanaki biyu ko uku a asibitin yayin da jami'an kiwon lafiya ke ci gaba da kula da lafiyarsu. Ma'aikatan lafiya da kula da yara ta Zimbabwe na maraba da ci gaban. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau za mu faro shirin ne daga Abuja babban birnin Najeriya inda albarkacin rana yau takwas ga watan Maris na shekarar 2024 da ta kasance ranar mata ta duniya. Wasu mata da dama sun rika tofa albarkacin bakin su dangane da abubuwa da suka shafi matan kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton da Halima Abdulra'uf ta aiko mana daga birnin na Abuja. Shin ina aka kwana a game da baiwa mata damammakin da suka dace kamar yadda ake baiwa ta kwararinsu maza. Kwararriya a fannin sadarwa, ambasada Khadija Isaac Bawas ta ce. Idan muka yi la'akari da shi kan shi wato takin wannan shekara kenan na ranar mata ta duniya wato Inspire Inclusion abin da yake nufi shine a assasa ba kowane bangare mahimmanci. To kamar yadda muka sani a kasashen duniya za mu ga ana kokarin wato assasa wannan taken ba wai sai ranar mata ta duniya ba amma mu a nan gida Najeriya har yanzu yanzu akwai koma baya ta harkar mata idan muka duba wato ta harkar mata a siyasa ne ta harkar karatun ya mace ne ta harkar zamantakewa na yau da kullun na mata ne zaki duba in kika hada na mata da na maza zaki ga cewa mata suna baya sosai ba wai lalle lalle sai mun zamanto daidai da su ba abin da ake nufi da inclusion shine a ba ma kowa abin da yake bukata bayan da za a yi a ce daidai daidai ake so kin ga in aka ce daidai daidai ake so za a tashi a je a ba wanda bai da kafa takalmi kenan kin ga ba a yi mai adalci ba so abin da muke so shine a taba taɓa kowane bangare a bamu abin da muke so a bawa mata abin da suke so. A nata bangare yar siyasa kuma mai fafutukar ganin an shigar da mata fannin da saura muhimman fannonin rayuwa ta bayyana cewa. Sunana Honorable Zainab Buba Galadima. To kamar yadda aka ce nan da dubu za a samu mata miliyan ɗari uku da arba'in da biyu a cikin talauci idan ba a yi wani abu. To a gaskiya yadda ake tafiya har yanzu ba mu kai ba ko rarrafen ma ba mu fara ba. Balle a ce an samu daman yadda za a yi a taimaka ma kamata wurin ilimi muna baya wurin kasuwanci muna baya wurin siyasa da sauran abubuwa duk muna baya to ya kamata gwamnati ta ƙara ƙwazo da kuma civil society su ƙara ƙwazo a samu a tallafa ma mata su samu su fahimci wani abu su kara ma kansu value su kara ma kansu hazaƙa na nema da kuma ba da gudumawansu a cikin al'umma sai dai kwararriya a fannin tattara haraji tana mai ra'ayin cewa sunana binta binta ni tax consultant ce abin da zan ce game da wannan shine mata mun samu ci gaba a kan because in kika duba za ki ga lokacin iyayenmu duk zaune suke gida ba wani aiki suke yi ba amma yanzu babu wata sana'a da ake yi da ba za ki ga mata suna yi ba ko aikin gwamnati babu wani ofis da ba za ka je ka ga mace ba duk da dai ba wai mun kai daidai yadda muke so ba saboda akwai addini da ya shiga ciki da ba lale mu samu yadda muke so ba in aka kimanta mun yi nisa. Alkalman ƙiddika sun yi nuni da cewa da sauran aiki a fannin ci gaban mata musamman gani yadda akwai gibi a fannin ba su damar su yi mulkin siyasa jagorancin cibiyoyi ko kamfanoni masu zaman kansu. Lamarin da ba a bar fannin 'yan jarida a baya ba kuma masu fafutuka suka ce abin a sake dubawa ne don ci gaba a duniya baki ɗaya. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla an gaida Halima Abdulra'uf yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda yanzu haka jama'ar da ke zaune akan iyakan Nijar din da Najeriya ke ci gaba da ɗanɗana kudar su sakamakon hana tsallakawa da abinci da hukumomin Najeriya suke ci gaba da yi lamarin da ya sa rayuwa ta ƙara kuntata ga rayukan 'yan Najeriya da ke kan iyakar da ma makwabtansu makusanta da abokan zama. Yayin da lokacin soma azumin Ramadana wannan shekara ke kara dannowa al'ummomin da ke zamne a kan iyakan Nijar Najeriya ne suka samu kawunansu a cikin wani matsalar raya kasuwannin su da wadataccen abinci tun lokacin da hukumomin Najeriya suka hana wuce kewa da kayan abinci a garuruwan da ke iyaka da jamhuriyar Nijar. Hasalima motoci shaƙe da abinci ne ke can hukumomin shige da fice na kayayyaki na Najeriya suka sarɓe a kware Lokal government ta jihar sokoto kuma suka juya da su a hedikwatar su da ke birnin jihar sokoton alhaji musa ɗaya ne daga cikin manyan 'yan kasuwa masu sayar da kayan abinci a kasuwar illela lokal government da ke iyaka da nijar koken nasu a bar kowa da da nan ga illela wai don tana kusan kwanni ka 'yan nijar su tosu sai wai shi yasa da ta yi tsada kuma yanzu an amshe tana sokoto aji ba mu san yadda suka niya ba sa'an nan abin ga da aka sai suwa dubu talatin dubu ishirin da biyar dubu arba'in yanzu ya kai dubu sittin sittin da dawa da masara da wake dubu sittin sittin kuma abin hayaki gaba ɗaya shiga kuma yanzu dawa da annan lela ba a kawo wacce ne da asokoto ita ko tana ne karewa abin ya kai wala haulo wala kautu mutum gida ne komi yawa ne bai da abin da zai ci da gida ne na aki abin da muke so a sako mu talaka kayan su tun da dai kuɗi na sun kasa sun kaso su kawo su a sai su a su koma su sayo ɗan an ka zanne zanne mina na za a ci shi a koken da muka muna fuskantar wagga matsala in ta ci gaba da ba ƙasa za ta ba sama za ta yi tun da sai ka zaka nan ka so sayi babu abin sayi kuma baka taya sakkwato sayi ne kuma baka taya nan kwara sayi ne tunda illila ita aloka gama kuma ita annan kusa abin da suke cewa a bari su kawo abin su nan da nan illila da kwani duk uwa ɗaya uba ne wanda duk ka buga in ka buge dan kwani ka buge dan illila jikoki na da ɗiya duk wuri guda haɗi to don haka kuma illila ta zan bakin boda in ana so in ba a so sai an sai kaya an tsallaka da su wannan matsalar ta ƙara jefa al'ummar Najeriya da ke wannan yankin cikin halin rabbana kawada ta mutal akari da ku Kanda da 'yan kasar ke ci gaba da yi game da tsadar rayuwa da ma yunwar samun karamcin abinci yau da kullum yayin da giwar ta afirka ke ci gaba da kargame iyakarta da jamhuriyar nijar duk da umarnin da ecowas ta bada na kwance bodar a cewar alhaji yahaya dan kasuwar hatsi na garin birnin kwandi inda jama'a ke ci gaba da kokawa game da wannan matsalar kasancewa tana haifar da horar farashin kayan abinci ba su damu ba kuma masara da zaran ta sha wuta za ta koka da kanta in ji shi gaskiya wanga abu bai da daɗi to kaga dai yau dai ko buhu guda biyu shigo min ba daga illela wanda ya danganci haci koyi masara. A farkon makon nan ne zonal kwamanda na kwastam na Sokoto Zamfara ya kai ziyara a wannan bodar da a cewar shi ake shirye-shiryen budewa da zaran sun samu umarni daga gwamnatin tarayyar Najeriya sai dai wannan bai hana waɗansu mutane a birnin Kwanne ba kokawa game da wannan matakan da hukumomin na Najeriya suka ɗauka. In ka na ababen da ake ciki ai kullum an ko an ka tashi cikas ga talaka na ka haɗa saboda yanzu ga matsala ta hito najeriya in ka diba kowane abu ya yi ƙarin kuɗi yadda wani duka ka a kasuwan nan ba kayan abinci isassu a garuruwan najeriya yayin da farashin kayan ke ƙara hauhawa a najeriya da ma kasuwan nan jamhuriyar nijar haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar An gaida Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni da wannan rahoto yanzu kuma ga Hassan Maina da shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za ku ji cewar hedikwatar sojojin najeriya a karo na biyu tana bayyana cewar ba za ta yi juyin mulki ba ta yi imani da kuma amana da tsarin demokaradiyya Za mu duba batun kisan wani babban malamin addinin musulunci kuma limamin juma'a jihar Zamfara da ake zargin jami'an askarawan jihar da gwamnatin jihar ta kafa suka aikata. Su jami'an askarawa wanda gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauka sun ka shigo sun ka je gidan malam neman sa. Ka je gidan malam neman sa an ka je gidan malam ba shi na ne. An ka ce a a koma makaranta ila malam na makaranta. Suna zuwa makaranta nan wurin sun ka isa malam sun ka ɗauke shi nan wurin. A jihar Bauchi kuwa a ƙara tabarbarewar tsaro. al'amarin ya sa sarakunan gargajiya sun shigo cikin maganar tun da na yi sarkin nan yanzu kuɗa sun samu za a hamsin ma ne za a ci tun da na wuce arba'in da biyar na wani da shida na shiga da bakwai jama'a suka ba ni haɗin kai kwarai da kai ban tuwa samun abin da jama'a suka ba ni haɗin kai kamar wannan ba wallahi ba kokari na bane eh, kowa sai ya nuna damuwa cikin da abu duk ƙasar dingi domin jin cikakken shirin sai ku biyo mu sannu a hankali Toma Dalla. a baya bayan nan manyan hafsoshin sojojin najeriya na kara kore batun yiwuwar yin juyin mulki a kasar kasa da kwanaki goma sha hudu da babban hafsan hafsoshin tsaron najeriya general christopher musa ya jaddada goyon bayan mayakan kasar ga tsarin demokradiyya laftanar general taurid abiodun labaja ya sake jaddada cewar ba su da sha'awar gudanar da juyin mulki a Najeriya. Rundunar sojojin Najeriya ta yi matukar amincewa da zaɓin tsarin demokaradiyya da ƙasar ta yi a matsayin salon tafiyar da ƙasa da aka aminta da shi. Saboda haka ba mu da muradin yin juyin mulki. Sojojin Najeriya za su ci gaba da kare tsarin mulki ta kowane hali ba tare da kawo mai cikas ba bisa kowane irin dalili. mulki dai aikin shugabannin farar hula da aka zaɓa ne yayin da mu kuma sojoji za mu ci gaba da aikin da kundin tsarin mulki ya ɗora mana kalaman general taurid labaja wasu jami'ai da ake zargin askarawan zamfara da gwamnatin jihar ta kafa don taimakawa wurin samar da tsaro a jihar an yi zargin sun yi kisan gilla kan wani babban malamin addinin musulunci kuma limamin masallacin juma'a na garin mada da ke yankin karamar hukumar gusau a jihar ta zamfara kamar yadda wannan mazaunin garin ke mana karin bayani su jami'an askarawa wanda gwamnatin jihar zamfara ta doka sun ka shigo sun ka je gidan malam neman sa ka je gidan malam neman sa an ka je gidan malam bashi ne duniya an kace a to a koma makaranta na malam na makaranta suna zuwa makaranta nan wurin sun ka yarda malam sun ka doke shi nan wurin. to yanzu wani hali ake ciki a garin. yanayin garin mare yanzu gaskiya babu daɗi za ka gani al'umma ga sunan jangon wallahi babu wani labari mai daɗi kuma kowa gani idan ka ji ta'aziyyar malam ko ka kalli bidiyo za ka kowa yana ka yana alhini akan rasuwar malam saboda ba karamin mutum bane gaskiya a idan al'ummar garin mada da ma jihar zamfara zance maka baki daya ba karamin mutum bane al'umma suna nan suna ta zaman ta'aziyya ta dadanta ma juna kan rashin malam. Menene gaskiyar zargin da ake cewar akwai hannun askarawan zamfara a wannan aika-aika. Kamar majiya mai tushe kwarai-kwarai da gaske akwai wannan zargin sosai kuma ni ma yana ɗaya daga cikin mutanen da suka zargin cewa akwai jami'an hukumar askara a cikin wannan lamari. a kan haka gwamnatin jihar Zamfara ta hidda sanarwa kuma na tambayi kakakin gwamnan jihar Suleiman Bala Idris ko mai takardar sanarwar ke cewa lallai abin da takardar ta kunsa shine an haske kan abin bakin ciki da ya faru na kisan gilla da aka yi ma limamin garin mada da ke karamar hukumar gusau wanda wasu 'yan sa kai suka ɗauke shi daga makarantarsa suka je suka yi mushi kisan gilla ba bisa ka'ida ko haƙƙi ba gwamnatin jihar zamfara tun bayan da abin ya faru jiya talata ta umarci jami'an tsaro da su gaggauta tabbatar da sun kama duk waɗanda ke da hannu cikin wannan lamari domin a gudanar da an samu kama mutum goma 'yan sa kai waɗanda ake zargi da aikata wannan an samu tabbacin cewa ɗaya daga cikin mutum goma ɗin nan tsohon ɗalibin shi limamin ne wanda aka kashe kuma ana ci gaba da yin bincike sai dai abin da gwamnati gwamna dauda lawal ya sha alwashi shine wannan abu ba zai taɓa tafiya haka banza ba za a ɗauki mataki na shari'a yanzu kuma sai jihar bauchi inda taɓar karbarewar tsaro a wasu sassan jihar ya sa iyayen ƙasa shigowa cikin wannan lamari inda mai martaba sarkin ningi alhaji dr yunusa muhammad danyaya ya kafa cibiyar tsaro na 'yan sa kai a masarautarsa ganin yadda 'yan ta'addan suka addabi wannan yanki mai martaba sarkin ningin ya yi wakilin ma jihar bauchi abdulwahab muhammad karin bayani da farko da zan fara cewa bahaushe na cewa hannu ɗaya ba a ɗaukar jinka lokacin da wannan masifa ta faɗo ba da ba najeriya ina saudi arabia gwamna girma gwamna jira ya ba da amir hajji na dawo na samu ƙasa ta taru mutane ba sa iya bacci da su biyu nan da nan ban yi wata ƙasa a gwiwa ba Na tattalo dukkan masu watsaki da haikimai da dagasai da sauran dukkan masu mulkin mutane da 'yan siyasa da ma'aikata da sauran jama'a ba waɗanda suke kunya eh, eh, eh, kunya ne cewa ga bala'i ya zo mana ya za a yi man taɓa samun tun da lai sarkin nan yanzu na san samun shekara arba'in da ko na san samun za a hamsin ba ne na ce tun da na wuce arba'in da biyar na da shida na shiga da bakwai jama'a suka ba ni haɗin kai kwarai da kai ban taɓa samun abin da jama'a suka ba da haɗin kai kamar wannan ba wallahi ba kokari na bane a rubin kokarin Allah ne da ikonsa da kokarin jama'a kowa sai ya nuna damuwa shigar da duk kasar dingi mutane volunteer suka tara kuɗi biliyoyi kuma aka zauna gaba da ba kwabo ɗaya da sai ya shiga wani guri duk abin da aka tara nan an yi amfani da shi muka nemo mutanen ƙauyuka suka yi volunteer suka yarda cewa za su tsara ƙauyukan rayukan jama'a da dutse mutanen muka ci ta wani ba ka ba tun daga kuɗi jama'a sun tara za mu riƙa ba kuɗin hakuna ne ba biyan kuma ke ba muke ba wanda aiki da Allah ne lada muka koma kuma ga Allah muka tara malaman ƙasa duka aka yi addu'a ba ji ba gani Allah kuma bai karɓa addu'a ne ba kuma abin da ya karɓa Allah musamman ba an cuce ka na ganin su ne suka kawo sabon nasarar mu wannan abu ya zama yanzu ya yi sauki a ƙasar mu Alhaji Dr. Yunusa Muhammad Danyaya ya kuma ja hankalin gwamnati to ai da gani da ban sani ba ba tsaye da ra'ayi na ni mai sarki da jerusa ina ganin kamar ba a so ka ba a bukata a daidai abin da domin babu abin da ya fi gwamnati gwamnati iko allah shi ni a gani na akwai dan wani wato sakana ko lalaci daga bangaren tarayya cin asali ba ta yau ba cin cin aka bar abin da tun daga boko haram yau shekara goma sha da abu yanzu su gaban da hannun da musu cikin yanzu su fashe da makamai su satar mutane su mutane ya za a yi a ce gwamnati tana dandalanta wa'ansu ɗan zuwa mutane ba su da ilimi ba su da kyakkyawan addini a ce su fi ƙarfin gwamnati sai kai fatira da wani abu da kyau ka ji ɗaya kenan na biyu ya za a yi a ce an bar abin nan ya kawo haka a ce kuma wa'annan mutane har su shiga barikin soja su yi abin da suka da ba ko ofishin soja su shiga ofishin yan sanda su yi abin da suka da ba ai gwamnati is mighty saboda ka ne a nan ina ganin zan yi kira ga gwamnati a matsayina na ɗan ƙasa a duba wannan abu da kyau kuma kuɗin na in sun karɓa mutane na suka kyau yanzu dai an karɓi miliyan goma ko miliyan ɗari ko miliyan hamsin kaya guda ne ina suka suna daji duk gwamnati ba san wa'annan ba eh, ba wani abin da bai shi roƙon Allah wata wata'ala ya sa gwamnati ta ji kokin jama'a domin duk abin da ka yi a rayuwa idan ba zama lafiya al'amari ba zai inganta ba ba za ka yi sarrafa komai ba sai ka samu zama lafiya zama lafiya nan ya bana komai gwamnati za ta bana duk kuma abin da duk abin da za ta yi sun saba mana zama lafiya da ya kamata a ce gwamnati ta yi mai martaba sarkin ningi alhaji dr yunusa muhammad yaya a cewar masanin tsaro eya komodo baba gamawa mai ritaya na ganin ba ko shakka irin yadda iyayen ƙasa ke shigowa cikin wannan batu to za a samu natija. A baya iyayen kasa a duk lokacin da suka ba da bayanai da ba a sai akan abubuwan da ke faruwa a wuraren su to dole ne a shaurare su saboda suna da mahimmanci a wurin mutanen su kuma duk wanda ya shigo yankin su suna da saniya cewa waye ya shigo yaushe zai fita daga ina ya zo to amma sai aka yi kuskure ba a kula su ba aka basu aka dogara akan jami'an tsaro da kuma bayanai na sirri da ake samu a duk da haka wayannan sun yi tasiri amma yanzu kaga da yake sarakuna sun shigo ciki musamman in ka duba a nan jihar Bauchi kamar shi mai martaba sarkin ningi da sauran sarakuna da suka ba da gudumawa suke bada ba'asai da bayanai sannan suke amfani da jarumai na wannan yanki 'yan banga da sauran jama'a ai yanzu in ka duba ka ga an samu sauki kwarai da gaske to dole ne gwamnati ta jawo su jiki ta shaurare su su ba da gudumawansu kuma duk wani taimako da ake so a musu. sannan kuma in ka dubo ƙasa-ƙasa akwai hakimai wadda suke aiki da dagate da masu unguwanninsu musamman a hakimin gamawa na kula na gani yakan tashi ya tsaya yi rangadi a dukkan a masu unguwannin shi da mulamomin shi domin ya tabbatar cewa duk wanda zai shigo da wanda zai fita yana da bayanai da ba sai kuma kullum yakan zauna da jami'an tsaro na eriyansa sojoji 'yan sanda da civil defense da sauransu so ina tabbatar maka da cewa duk waɗannan matsaloli da muke da su a insha Allah su za su yi maganin abu saboda haka kullum muna kira ga gwamnati a kan cewa ta jawo waɗannan sarakuna ta sa su a ciki a taimake su a ji bayanan su da ba a san su sannan kuma a taimaka musu da kayan aiki matukar in aka haka ina tabbatar muku da cewa abubuwa za su canja kuma za a samu nasarori kwarai da gaske a cikin jami'an tsaron kuma waɗannan sarakuna da iyayen ƙasa su suke zaune da jama'an nan su suka san wa yake shiga wa ake fita saboda haka yana da kyau a taimaka musu kwarai da gaske musamman su wa'annan daga ta irin sarkin gama da sauransu a wayannan abubuwa da suke gaida air commander Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin abokan aiki na Suleiman Mumini Barma da kuma wakilinmu da ke Bauchi Abdulhab Muhammad sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan maina kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya. Tuma da masu sauraro kafin mu naɗe tabarmar shirin ga takaitattun labarai. A yau Juma'a ne shugaban Ukraine Vladimir Zelensky zai isa Istanbul domin tattaunawa da takwaransa na Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan kan yakin da Ukraine take yi da Rasha da kuma zirga-zirga a tekun Bahar al-Aswad. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi ga hukumomin Taliban na Afghanistan a yau Juma'a cewa hana ilimi ga mata wani babban kuskure ne da ke ƙara jefa ƙasar cikin matsanancin talauci da mai da ita saniyar ware. ƙungiyar taliban sun hana 'yan mata shiga makarantar sakandare da sauransu sun iyakance 'yancin mata na zirga-zirga a wajen gida da kuma haramta musu yawancin wuraren aiki na gwamnati da na kamfanoni gami da majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyin agaji Wasu mata masu ƙananan gonaki a Zimbabwe sun tara kuɗi domin gina matsugunai ga mata masu ɗauke da juna biyu da ke zaune nesa da asibiti domin ceto rayukan matan da ba sa iya zuwa asibiti a lokacin haihuwa. joyce mafako wadda ke jagorantar shirin ta ce tsarin ya biyo bayan da iyaye mata da yawa suke kasa isa asibiti da wuri kafin su haihu don haka suka yanke shawarar kawo ƙarshen wannan matsala ta hanyar gina matsugunan ta baki ɗaya kuma a muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu a yau sai kuma da safe idan allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin zara ufage da ta taya na gabatar da shirin da fiona nanduji da ta bada umarni da injiniyan mu ta yanzu sai da hawa sharif ke muku fatan alheri daga nan washington mu kwana lafiya